Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar shadi bakwai kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 22 da 25. Azima Bashir Aminu. Mai sauraro barka da warhaka ga kanan labaran. Gwamnonin Najeriya sun yi tsayuwar gwaman jaki game da shirin baiwa ƙananan hukumomi kudaden su na tafiyar da aiki kai tsaye. majalisar ɗinkin duniya ta kuka da tsanantar kame mutane a libya da mahukuntan ƙasar ke yi a sake komawa zaman tattaunawa a saudiya tsakanin wakilcin amurka da ukraine don kawo ƙarshen yakin rasha da kiv ta yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatocin jihohi a najeriya sun sake bayyana adawarsu da shirin baiwa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye ta asusunsu a babban bankin kasa cbn daren kwamishinan kudi na jihohin ne ya sake bayyana wannan matsaya comrade nasir kabir sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadugu ta nlc ya mana tsokaci kan wannan mataki Wato abinda nake so 'yan Najeriya su gane shi shine dama mun daɗe muna gaya wa 'yan Najeriya cewa wannan gwamnoni a dubba kere da kuma wato azabtar da ƙananan hukumomi suke yi don haka kaga ita kanta sakan maran ai ba ma magana sakan maran kuɗi kawai muke magana ba akan a bar karamar hukuma ne da zauna da gindinta yadda dokokin tsarin mulki ya nuna tunda tsarin mulki na ƙasa ya ce ita ma gefe ne nata mai zaman kanta saboda haka gwamnonin jibuto suna cewa ba su yarda da wannan tsarin a buɗa musu kuɗaɗe a basu a hannunsu ba wannan ai a wato ya zama a wasan kwaikwayo kuma ita kanta gwamnatin tarayyan ita ma ai da nata munafurcin an ba munafurci ba a tura musu mana wato kuɗaɗen inda suke karɓan kayan su yadda da suke kamun a hada su da wato jihohin abin da muka gane siyasa ita kanta gwamnatin tarayya take so ta yi wanda mun yi tur da wannan abu a fito kawai a miƙa musu kudaden su yadda aka saba da kai tsaye ba tare da sa hannun jiha ko ta wato ita gwamnatin tarayya ba kalaman comrade nasir kabir akalla mutane goma rahotanni ke cewa 'yan ta'adda sun kashe a jihar zamfara ta yankin arewa maso yammacin najeriya kuma dukkaninsu jami'ai ne na sa-kai da ke taimakawa wajen yaƙi da 'yan bindigar dajin da suka addabi jihar a cewar bayanai 'yan ta'addan sun yi wa jami'an kwantan bauna ne da ya kai ga sun kashe adadin na mutum goma a harin irin sa na farko cikin watan ramadana gwamnatin jamhuriyar nijar ta ayyana zaman makoki na kwana kwanaki domin jimami kan kisan gillan da wasu 'yan ta'adda suka yi wa fararen hula kimanin 44 a yankin tera na jihar talabiri da ke yammacin kasar a ranar juma'a da ta gabata gabanin kai harin sai da kungiyar transparency international shiya niger ta gargaɗi gwamnatin sojin kasar kan yadda lamarin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa a jihar. akalla 'yan fafutuka hudu masu alaka da jam'iyyun siyasa da ke alagwadai da kisan fararen hudar da sojoji ke yi a burkina faso ne bayanai ke cewa an yi garkuwa da su a kasar ta yankin sahel kamar yadda kungiyoyinsu suka shaida wa kafofin yada labarai garkuwa da mutanen hudu da ake zargin gwamnatin sojin kasar da yi na zuwa ne kwanaki bayan garkuwa da wani mamba na kungiyar saints ita ma mai fafutuka da ke neman adawa da salon kamun ludayin sojin na Burkina Faso. ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a chadi ya ce ya sanar da rage yawan 'yan gudun hijirar da yake taimakawa saboda karancin kudaden tafiyarwa adadin 'yan gudun hijirar da majalisar ɗinkin duniya ke taimakawa a chadi mafi yawancin su 'yan sudan da kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya ya kai miliyan biyar da dubu ɗari biyar francois zabia batalingaya shine shugaban ofishin ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniyar a chadi ga kuma abin da yake À cause de ces défis, le financement dont on avait besoin, c'est A game da wannan kalubale abinda muke bukata shine dala biliyan daya da miliyan ɗari hudu amma lura da yadda Amurka ta dakatar da bayar da tallafi da kuma karuwar matsaloli a sassan duniya su ma sauran waɗanda ke tallafa mana sun rage adadin kuɗaɗen da suke bamu. Wannan ba karamin illa zai haifar ba domin mutane miliyan biyu da dubu ɗari takwas da muke taimakawa wato kashe hamsin da ɗaya na abin da muka tsara saboda haka ƙananan yara dubu ɗari biyar da talatin da bakwai za su ci gaba da rayuwa ba tare da abinci mai gina jiki ba. Waɗannan yara suna buƙatar taimako da ke fitowa daga hukumar UNICEF. Wannan hukuma za ta fuskanci gagarumin giɓi. Ya zama wajibi ta rufe wasu daga cikin cibiyoyin tallafawa yara. Kuma matukar aka kai ga wannan matsayi, to ko shakka babu yara za su ci gaba da mutuwa ne. Fassarar kalaman batalin gaya. sanarwar sirra zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a libya mano ta yi tar da ƙaruwar tsare mutanen da ba su ji ba su gani ba a faɗin ƙasar da mahukuntan libya ke yi umar sani ya haɗa mana rahoto. A cikin sanarwar da ta fitar jiya Lahadi, tawagar ta bayyana matukar kaɗuwarta kan yadda jami'an tsaron ƙasar ke amfani da matsayinsu wajen kama mutanen da suke zargi da alaƙa da siyasa da lauyoyi da kuma alƙalai da nufin rufe musu baki. Haka ma tawagar ta damu kan yadda ake cilasa wa mutane karɓar laifukan da basu aikata ba ta hanyar yi musu barazana da keta musu haddi a cikin wasu bidiyoyin da ake yaɗawa a shafukan sada zumunta. Tawagar wanzan da zaman lafiyar ta majalisar ɗinkin duniya ta bukaci da a sako dukkan mutanen da ake tsare da su tare da gurfanar da waɗanda ke da hannu a lamarin gaban kotu ƙasar libya ta fada cikin tashin hankali da rarrabuwar kai tun bayan faduwar mulkin tsohon shugaban ƙasar marigayi kanal kadafi a shekarar dubu sha ɗaya, yanzu haka gwamnatoci biyu ne ke da iko da ƙasar ɗaya mai hedkwata a birnin tripoli wadda kuma ta samu amincewar majalisar ɗinkin duniya yayin da gudar ke da mazauninta a gabashin ƙasar ƙarƙashin ikon ماشاء الله خليفه هفتار ta rahotanni daga yankin gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo sun ce har yanzu dakarun m23 na ci gaba da zama a cikin garin gwale-kale da suka kama a baya-bayan nan duk da ikirarin da suka yi na cewa sun janye don shiga tattaunawar sulhu da mahukuntan kinshasa asabar da ta gabata ne m23 ta ce za ta fice daga gwale-kale sai dai ta yi din cewa ba za ta baiwa dakarun gwamnati damar shiga birnin ba kuma duk wani yunkuri na kai mata hari kai tsaye zai sanya ta sauya ra'ayi kawayenta na shiga tattaunawar sulhun babban hafsan sojin uganda muhozi kenirugaba wanda ɗa ne ga shugaba yoweri musbini ya yi ikirarin cewa tabbas ko dai dakarunsa ko kuma mayakan m23 masu samun goyon bayan rwanda za su shiga birnin kisan gane na congo a 'yan kwanaki masu zuwa kenirugaba wanda ya aiki da dakaru don taimakawa gwamnatin congo ya ce a mako ɗaya nan gaba zai bayyana wanda zai kasance a wannan birni walau dakarunsa ko kuma neman na m23 litinin ne ake sa ran wakilan ukraine da rasha za su gana a saudiya karkashin jagorancin amurka a daidai lokacin da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya buƙaci abokanan ƙawancensa su matsa ƙaimi a kan moscow don kawo ƙarshen har-haranta a ukraine ko wannan ganawar za ta samar da maslaha tsakanin ƙasashen biyu dr kabir lawanti masanin siyasar ƙasa da ƙasa ne da ke tarayyar najeriya ya yi mana tsokaci. ina gani babban abin da wannan tattaunawa za ta haifar ne, watakila a samu wani ainihin tsagaita wuta na wucin gadi wanda in an yi sa'a sannan kuma su ainihin masu shiga tsakanin na ƙasar amurka ɗin suka yi abin da ya dace ita ƙasar ukraine za ta iya amincewa da wani sassauta wuta na wani lokaci to amma dai babban abun ne, duk wani abu da za a yi na samar da zaman lafiya a wannan yanki ɗin dole ne ya kunshi duk ƙasashen turai da ita amurka ɗin da ukraine da kuma roshan wanda in hakan ba bata samu ba to ko da a ce yanzu an samu yarjejeniya na sassauta wuta za a iya kuma dawowa ci gaba da wannan rigingimu da ake yi na yanayin kai hare-hare akan juna dan dadin dadawa daga maganganun da ke fitowa daga Rasha da kuma ita Ukraine din babu wani alamun kyakkyawan fata dai wadda za a ce tsakanin Russia ɗin da ita Ukraine din za a samu wani wani wato tsagaita wuta na dindindin to amma dai yanzu duk abin da za a yi za mu tsaya mu ga ainihin menene shi wannan zama na ainihin Saudi Arabia zai haifar kalaman dr kabiru lawanti masanin siyasar ƙasa da ƙasa a najeriya shugabar sashen kula da manufofin ƙetare na tarayyar turai kaja kalas ta ce wakilcin kungiyar zai kai ziyara isra'ila da kuma yankin falastini mai fuskantar ƙawanya a wani yunkuri na ganin kungiyar ta shiga tsakani wajen dawowar yarjejeniyar tsagaita wutar da ke tsakanin ɓangarorin biyu kalaman nata na zuwa a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da kisan tarin fararen hula baya ga tilasta wa dubbai barin muhallansu inda ko a yammacin jiya aka ga yadda ta jefa bama bamai kan asibitin al baya ga masallaci guda da ya rage a ginkin na gaza inda ta kashe wani babban jami'in hamas tare da kananan yara shugaban ɗariƙar katolika na duniya papa roma francis ya koma gida a jiya lahadi bayan shafi tsawon makonni biyar a asibiti sakamakon cutar sarƙewar numfashi da yi fama da ita. sauraron labarin daga nan sashen Hausa na Arafai. cikakken labarin wasanni kenan ga kuma umar sani ya sake dawowa to azima sannu da kokari azima bari mu leka gasar kungiyoyin turai mm. inda faransa ta doke croatia a wasan da ga kai sai mai tsaron gida wato da penalty bayan mm. sun tashi kunnen doki ci biyu da biyu eh. to michael olis da usman dambele ne suka zura kwallayen faransa a ragar croatia a mm. mintoci hamsin da biyu da kuma tamanin saura kaɗan kenan a kammala wannan wasan ba to yanzu faransa dai za ta karawa ne da spain a wasan kusa da na ƙarshe ranar biyar ga watan yuli wannan shekarar da muke ciki mai hmm, zuwa idan za a sake komawa wasa amma sai a watan yuli da ke eh, tafe za a iya cewa karin tarnaki ne a gaban ita faransa domin ita ma tawagar spain din bakan walla. wallasa ba sosai mako ai wasan hmm. zai kayatarwa sosai sosai to sabuwar shugabar kwamitin shirya gasar olympics ta duniya kristi coventry eh. wato bakar Eh, wato daga bakar fata yar afirka <laughs> yar afirka bakar fata ta farko da ta dale kujera mm. hukumar shirya gasar olympics ta duniya haka amma fatan nan fa sai dai idan fenti za a yi mata amma dai farar fata amma dai tsoho ai kisan tsoho ministan wasanni ta zimbabwe ta zimbabwe haka a wurin mu dai bakar fata ce da a eh. haka yawa to ta faɗa cewa akwai mayyamayan kalubale da take fuskanta musamman ma waɗanda suka shafi 'yan wasa da suka hito daga afirka mm. kuma afirka ma a yankunan da ke fama da rikice-rikice inda ta bukaci da a kawo ƙarshen waɗannan matsalolin da 'yan wasa ke fuskanta mm. to kristi coventry ta yi waɗannan kalaman ne a hirarta da wani gidan talabijin na china global television mm. inda ta bukaci uh, wato a mai da hankali sosai kan batun da ya shahi wato tallafa ma 'yan afirka 'yan wasan afirka wanda ke rayuwa a yankunan da ake fama da rikice-rikice ta ce duk da cewa an samu ci gaba sosai to amma akwai bukatar a kara azama wajen bunƙasa wannan yanayi mm. to tsohon dan wasan spain gerard pique ya gurfana mm. gaban wani alkali na wata kotu a madrid kan zargin aikata cin hanci da rashawa mm. game da batun sauya wasan super cup zuwa saudi arabia kisa in kina tuni akwai lokaci an sauya ai wasan da za a karan super cup aka kai saudi arabia to abin da ake zargin pike da shi shine wanda tun kisan 2022 pike ya marabus daga buga ta mola to shine wato akwai wani kamfani da pike ke da shi wanda shi ya karbi kwangila eh, game da wannan shirin ana zargin pike da karbar akalla miliyan hudu kowace shekara da su da wannan kamfanin nashi to ai kaga an ce ya talauce ko dai duk zafin talaucin ne ya saka shi wannan badakala to sosai da kin dai yanzu an ce dai kaman a shekara kamfanin nasa wanda ake kira da Cosmos mm. ya karbi akalla miliyan hudu na euro kudin kudade ne ha a mm. kowace shekara to yanzu zargin da wato zai ya bayyana ne a gaban wata kotu a Madrid ta Spain mm. domin yayi bayanin kaka haka ta faru oh. wato waɗannan kudaden kin ga dai har yanzu dai ana ana bibi da cewa da ya shi a shi ya talauce to amma san ya talauce ga rikici ya ki kare mishi daga wannan sai wannan sosai ma kuwa <laughs> to da ga anan zamu dakatar da kai muna godiya Umar Sani Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na yanar gizo da Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. A jamhuriyar Nijar, za ku ji yadda jama'a ke ci gaba da mai da martani akan kisan da 'yan ta'adda suka yi wa mutane a masallaci. A Najeriya kuwa, jihohi sun ce ba su yadda a buɗe asusun kuɗi na ƙananan hukumomi a CBN ba. Yayin da ECOWAS ke dab da cika shekaru hamsin da kafuwa, muna ɗauke da hirarraki da rahotanni da kuma rubutattun labarai a kai. guji a yau an shiga tattaunawa ga dangadan tsakanin Rasha da Ukraine ƙarƙashin jagorancin Amurka. A ɓangaren shirye-shiryen da muke ɗauke da su kuwa, shirin duniyar wasanni ya yi duba ne kan tagomashin da masu horas da tawagogin ƙasashen Afirka ke samu a cikin gida. Ku ci gaba da kasancewa tare da Arafai domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibiyi Arafai Hausa, ku more to da haka yake ku bibi rafai hausa kumore yanzu kuma ga shirinmu na gaba Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya ce tare da ni Asima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta ko kuma masu fama da wata larura don ɗaukar matakan gyara. wannan makon shirin zai yi duba na musamman kan cutuka ko kuma larurar kwakwalwa da mara barabanta baya ga nazarin yadda mutane ke ɓoye irin wannan larura saboda kunyar kar a alakanta su da ciwon hauka. Alkalman hukumar lafiya ta duniya WHO a 2019 sun nuna cewa akalla kashi goma sha na yawan al'ummar duniya na fama da matsalar kwakwalwa walau a babban mataki ko kuma a mataki na ƙasa. Matsalar da kuma bayanan hukumar ke cewa ya fi sananta a ƙasashe masu tasowa wannan ya sanya mu fara tuntubar Dr. Aliyu Adamu babban jami'in lafiya a asibitin lafiyar kwakwalwa na Dawanau da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. taba hankali daya ne daga cikin larurori da dama da suke damu kwakwalwa abin da yake faruwa shine idan dan adam lafiyan shi zai ga fari ya ce fari ne zai ga mutum ya gane shi ya san kowaye ne za a yi mishi magana ya ji ya san cewa an yi magana ya fasara ya san ma'anan magana ya gano gaisuwa ce ya gano bayani aka yi masa amma ranar da aka ce ba lafiya nan aikin da kwakwalwa take yi sai a ringa samun saɓani misali kamar mutum yana zaune sai ya ji kamar an kira shi a yayin da mutum yake jin murya kafin ya gane cewa an yi magana mun manta cewa lafiya shi dan adam din lafiya lo yake to ranar da ba lafiya sai a ringa samun problem babu sai kwakwalwan da ji an yi reporting